ya kana neman ɗaukaka ci annabi na neman ɗaukaka yau annabi salati yau annabi salati ai wani ya zo ya ci manna na ya rasulullahi in raba rayuwa na kashi ɗaya maka salati annabi ce yana da kyau da ka ƙara da yafi ya ce to in kasashe uku in ɗauki kashi biyu in maka salati ya ce yana da kyau da ka ƙara da yafi ya ce to in duk rayuwa na salati ya ce izan tukfahan muka wata kula hawa ajuka wata rufa utar jatuka in dai ka samu wannan za a biya bukatanka <laughs> za a yayi make makin cikinka darajanka zai dagu wallahi ai salati kai salati kana talauci kai salati me kai ka wallahi ba a salati ne shi sa ake shan waya ka rike salatin annabi ka dinga kwamawa ka gani wallahi ba za ka yi talauci ba eh, da kuma kudi talauci ma in zuciya mai natsu ba fa ai talauci ne to yi salatin yi salatin za ka wadata shi ibrahim wata rana in yana magana in yi tumba sai ce wai ana cewa muridi muridi wa aina muridi kowa ce wa shi muridi waye ma muridi na ai karamin muridi na mai salatin fati dubu talatin ya ce fa inna muridi a awazu min kibritil amar wanda zai zama na wanne na jikin kai ya fi jan zai ba wuya to ga munan sai a ce shehu shehu shehu amma kuma kana fama da talauci baka salati yi salati ka gani kullum kai salati wa annabi dubu biyu ka gani wallahi talauci Allah tsine mata ba za ta zo ba ko karatu kake yi baka salati ba haske hmm? shi ibrahim ya ce ai mu ilimin mu ilimin jali fi su duri la fi buduni aunai ai karatu wannan a takarda shari'a ne amma hasken daga ina yake zuwa nurun ana nurun idan kana salati sai Allah cusa hasken a cikin zuciyanka sai a ce tashi kai kawai kai ta yi yawa ka salati sai ka kama baki kana eh, eh, eh, ba salati yi salati ga annabi duniya ka samu lahira ka samu kusata ka samu ɗaukaka ka samu daraja ka samu ka sai ubangiji na to Allah kai ka san kayanka kai ka ce ai salatin salatin ma ya koma wurinka to ka ce ai ma annabi salati wajen wa ka koma Allahumma ka ce ai to kai salatin mu ji mana ai ba zai iya ba za ka iya bane yi ma annabi salati to ka ce na yi salati mana ai ba ta yi ba sai ka koma wurin wanda ya saka to Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad to aje kai dai an gudanar a bakan ka ne kai ma roko kake salla salli ala Muhammad sannan ka don ka gane salatin shi sa ba ta da cuku-cuku gaba daya ko minka ilaika ne daga Allah ne zuwa gare shi sallah yanzu ka ce nayi alona nayi sallah nayi ruku nayi sujada ai kai kai kana motsa jikinka to da aka ce kai wa annabi salati yi miji Allahumma salli aho ya koma can kuma